Sidiyo Kalangu. ke nan kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa masu sauraro mutari Muhammadu ne yake muku lalar marhaban kasancewa da ku a cikin shirin amma da farko ga mahimman kanunsu. cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa shugabannin kasashen tarayyar Afirka sun kammala zaman taron su a karo na 30 a birnin Addis Abeba na ƙasar Ethiopia. An samu yawaitar kai hare-hare na ta'addanci akai-akai a 'yan kwanakin na a ƙasar Mali. Kwamiti na ƙasa da ƙasa da ke bayar da agaji cewa da sai sayar ya yi raskunan ayyukan da ya yi a wato ƙasar Nijar musamman ma a shekarar bara a jihar ta Difa. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Shugabannin ƙasashen tarayyar Afirka sun gudanar da zaman taron muhawararsu a karo na talatin a ranar 28 da 29 a birnin Addis Abeba na ƙasar Ethiopia, inda suka tattauna a kan abubuwa da dama musamman batun ci gaba da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da dai sauran bututuwa, Ga fassarar rahoton Hila Sumana tare da Gungu Muhammad Anthony. Shagabannin ƙasashe da na gwamnati za su neman ƙarfafa alkawali na ganin nafiyar Afirka cin hanci da rashawa zai kau kwata-kwata nafiyar Afirka mai ingantaccen jagoranci da cikakkar demokaradiyya. Shagabannin Afirkar za su tattaunawa bisa gyaran fuska ga wannan hukuma ta ƙasashen Afirka gami da samun incin kanta bisa ga zubin tallafi da kanta. A wannan fanni an tanada wani lamfo na kaso biyu bisa ɗari wadda aka amince da ita yau da shekara. shekara ɗaya zai kawo shigar zubin miliyar ɗaya da ɗigo biyu na kuɗin dolar a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. Maganar tattalin arziki a nafiyar Afirka na ɗaya daga cikin ababuwan da aka tattauna a kansu da girkin kasuwa ta bai ɗaya. A watan Maris 21 za a gudanar da taron gaggawa a birnin Kigali domin saka usul ɗin cinikayya a nafiyar Afirka. Shugaban ƙasar Rwanda Paul Kagame shine aka zaɓa jagoran shekara ta dubu biyu da goma sha takwas inda ya maye gurbin shugaban ƙasar Gine Alfa Conde. Lamarin fashewar nakiya da ya faru a ranar 25 ga watan Janairu wanda ya yi sanadin asarar rayukan fararen hula 26 ciki hada ƙananan yara shida da mata biyar ya razana mazauna gunduma Boni da ke cikin yankin mafti na ƙasar Mali. A cewar wani mazaunin garin, jama'a suna cikin zaman ɗarɗar kuma jama'a sun fara nuna turjiya na rashin yin daga hukumomin yankin. Sai mu saurari ra'ayin wani wakilin dalilin jama'a da ya shaidawa Imrana Kilo mai na Isidiyo 80 da ke ƙasar Mali. Hankalin kowa ya tashi har yanzu maganar waɗanda suka faɗa wannan ta'adi ake dumawa. Har yanzu mutane na ɗarɗar idan an diba kamin wannan ta'asa hada-hada ake ta gani ko ina. Yanzu kwa komi ya yi sanyi ba ire-iren kai da kawo da aka sani ba zuwa aiki. To hukumomin yankin sun zo a nan ba mu ga wani magabaci ba har zuwa yau. Gaskiya ba kwanciyar hankali a nan. Lalle akwai sansani sansanin soja cikin garin amma ƙetaren gari kilomita biyar zuwa shida a wannan shimfiɗar komi kana iya gani na rashin kwanciyar hankali. Rukunin jami'an suna gudanar da sintiri na tsaron al'umma da tsaron karkarar. Har ila yau dai muna a ƙasar Mali inda a ƙarshen makon jiya an samu zubar da jini a makwabciyar ƙasar Mali inda hari na farko da ya faru a ranar Asabar 27 ga watan Janairu a garin Sufi da ke cikin yankin Nyon Fonke da ke da tazarar kilomita 250 a arewa maso yammacin Tambuktu a cewar magaji majiyar tsaron sojoji goma sha hudu suka rasa rayukansu wasu goma suka jikata haka zalika bangaren maharan goma sha bakwai ne aka hallaka a yayin da wasu su da yawa suka jakata tare da kuma kwace motocinsu da dama. Haka zalika dai a washe gari ranar Lahadi an kai wani hari na da ya yi sanadin mutuwar sojoji hudu a wani hari da aka kai wa jami'an tsaro na Mali da ke yammacin birnin Manaka. Ana ci gaba da samun shimfiduwar zaman lafiya a hankali a hankali a yankin na jihar Difa, kuma an fara ayyukan farfaɗo da tattalin arziki kamar noman tattasai wanda yana daga cikin ayyukan dogaro ga jihar. Ga abin da gwamnan jihar Difa Lawali Muhammad ɗanɗano yake bayyana wa Mustapha Maman Sani. Farko an girka matakai da dama na kare zaman lahiya. Yau mun soma kawo sosoci ga wa'annan matakan domin mun gano da kwanciyar hankali ta soma girkuwa a cikin yankin. Hakika akwai wasu matakai da ake ci gaba da zartar da su, amma nan zuwa kaɗan za mu ɗaga su. Don muna la'akari da in dai kwanciyar hankali na ƙara girkuwa ɗauke matakai shi ma zai bi baya domin al'umma ta amfana da komawar kwanciyar hankali. A bana an yi noman tattasai. sosai sosai farashin sama na da karbuwa sosai zaman lahiya ta soma girkuwa a cikin yankin amma muna tambayar al'umma da su ƙara sa ido su ƙara ci gaba da taimakawa jami'an tsaro don a samu a ƙare kwata-kwata da wannan ta'addanci na boko haram abin da ya shafi tattalin arziki jifa ta soma samun falalar da aka santa da shi fannin arziki wanda ke son ya zuba jari a difa yana iya zuwa ya zuba jarinsa difa yau zaman lahiya ya samu difa Majalisar mashawarta na gunduma Dogon Dutse sun yi zaman taronsu a karo na farko a wannan shekara a kan kasafin kuɗi. A jawabin buɗe zaman taro da ya gudana a satin jiya shugaban majalisar mashawartan Sumaila Ahmadu Adamu ya jaddada wa wakilinmu na Dogon Dutse Abdulaziz Dan Yuma abinda suke hasashe a cikin wannan shekara ta 2018. Tsarin kasafin kuɗi na 2018 kudaden shiga da waɗanda za a kashewa ya tashi miliyan 201 da jika 450 da 162 sabanin miliyan 171 da jika 929 a shekarar 2017. Idan aka duba kasafin kuɗi na 2018 an samu ƙarin miliyan 54 da jika 241 da dala goma sha biyar. Wannan ƙarin ya danganci rashin biyan bashi da kudaden haraji na hanyoyi da na ma'aikatar magajin gari na 2014. 2015, da kuma 2017 da jimillar su ta tashi miliyan 54 da jika 241 da dala 15. Ana iya cewa akwai rashin biyan haraji cikin al'ummar mu. A taron karshe na majalisar mu da ya gudana a ranakun 12 da 15 ga watan Oktoba na 2017, sha bakwai da gunguna ba zuba korala ba na hanyoyi da na ma'aikatar magajin gari. Bayan taro na karshe, unguwanni biyar ba su biya korala ba na shekarar 2017. Wata ƙungiyar bayar da tallafi ta ƙasar Aliman da ke na a Nijar ta rarraba abinci kyauta ga al'ummar da'irar Agades da ke da ƙaramin ƙarfi, wanda tallafin ya ƙumshi ton 250 na hatsi da kuma da aka rarraba wa iyalai 840. Amadu Adamu Habi mamba ne na cibiyar da ke kula da karancin abinci a gundumar Agades ya yi wa Musa Mamman tsokaci akan wannan taimako. Mun samu ton 150 hatsi da za mu rarraba wa jama'a da aka keɓe da suka shafi iyalai 840 na da'irar da suka kai al'umma 5,796. Kowane magidanci zai samu kilo 300 abinda zai rage musu raɗaɗin matsalolin rayuwa. Sha'anin safarar bakin haure babban al'amari ne da ya sanya taɓarɓarewar rayuwa saboda Agades ta kasance wata mahaɗa ce ta duka waɗansu jama'a da suke son tsallakawa zuwa ƙasashen turai kowane iyali na agades yana fuskantar matsalar a kan lamarin kenan don rage wa jama'a raɗaɗin walhalu ne she haɗin gwiwa da cca suke tallafawa waɗansu gundumomi na agades da kuma Zander. domin tunkarar yakar cututtuka kamar babban tari sida da kuma masassarar cizon sauro a Nijar. Gidauniyar tallafi ta duniya da ke fafatukar yakar waɗannan cututtuka uku sun fito da wani sabon salo na yakar cututtukan inda a wajen wata haɗuwa da suka yi da wakilan al'umma na maraɗi sun bayyana cewa daga yau daga yanzu wasu wata cibiya ce ta jiha za ta fara kula da wannan sashe domin yakar wannan al'amari a a cikin ayyukanta. Ga dai fassarar rahoton Muhammad Mamman daga Maradi. Wannan sabon tsarin saka kuɗaɗe domin yaƙi da cututtuka uku da asusun duniya ta ɓulo da shi ya samu karbuwa ga babban jami'in kula da cutar babban tari a jihar maraɗi Hayyo amadu na ganin cewa tsohon tsarin na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo rauni wajen yaƙi da cututtukan kamar yadda ta kamata. Kamin a zuba jarin tallafawa, fasalin tsari na ƙasa ne ke tsara gudanar da ayyukan. Mu zartar da ayyukan ne muke umurtawa, inda ana ɓata lokaci tsakanin sashen cibiyar ƙasa da reshen yanki. Kamin takardu su isa, kulliyoyin akwai ɗan latti da ke afkuwa ko kuma batar takardu ma. Nan gaba za a girka kasancewar ajiyar tallafi a mazaunar da ke cikin reshen yankin. alƙalumin ƙididdiga sun nuna cewa a shekarar 2016 an samu mutane 1,193 da suka kamu da cutar babban tarin a jihar Maradi. Babban jami'in kula da yaƙi da cutar ya ce cutar ta sha baya daga shekarar 2010 zuwa yau. Shekara ta 2010 zuwa 2017 cutar ta soma ragewa. Wannan cuta wanda ya kamu da ita yana iya cutawa mutum goma idan aka sa ido ga wannan lissahi za a ganewa da akwai kamuwa ga cutar da dama da za ta iya bulluwa kimanin mutum dubu biyu a cikin shekara guda ya mahi dubu biyu da za a iya ƙididdigewa shimfiɗa. sai dai kuma hayo amadu ya bayyana cewa akwai wata matsala da ba karama ba ita ce ta yankewar wasu magungunan warkar da yara da suka kamu da cutar babban tarin Kwamfalar cin kofi na ƙasa a matakin farko yana ci gaba da gudana a ranaku na shida ga abin da Asumana Amadu ya kalato muna wanda Asumana Shina ya fassara. Mu fara da sakamakon wasannin ƙarshe da aka gudanar a ranakun Juma'a 26, Asabar 27 da Lahadi 28 ga watan Janairu na 2018. Jeunesse Sportive ta tawa ta yi nasara a kan Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta yamai da ci biyu da ɗaya. Jangwarzo FC ta Maraɗi da ASN Nijelek ta yamai sun yi kunan doki da ci ɗaya da ɗaya. Haka lamarin ya kasance tsakanin AS Fan ta yamai da AS Police ta yamai. AS Duwan ta yamai ta doke Espoir ta Zandar da ci ɗaya da nema. AS Gard National ta lallasa Antan ta doso da ci uku uku da ɗaya. An ɗage wasa tsakanin Sahel SC ta Yamai da Olympic ta Yamai sai wani lokaci nan gaba. A ƙarshen wasannin rana ta shida tsarin ya kasance kamar haka. Ta farko AS Tundab ta Yamai mai maki goma sha hudu. Ta biyu ita ce AS Gendarmerie National ta Yamai ta samu maki goma sha uku. Sai ta uku AS Fan ta Yamai tana da maki goma sha biyu. A ƙarshe sport FC ta Zandar ba ta samu maki ko ɗai. To yanzu za mu shiga kai tsaye a rahotonmu na musamman tawaga kwamiti na ƙasa da ƙasa da ke bayar da agajin gaggawa sai isayar da ke da cibiyarta a nan yamai ta gudanar da ta gabatar da ayyukan da suka yi a shekara dubi da goma sha bakwai a Nijar musamman a cikin yankin jihar Difa da suka gudanar da ayyuka da dama na jinƙai. Ga abin da wato Khadija Abdu Jabarma wacce take kula da yada labarai a cibiyar sai sayar a Dans le domaine de la santé, Nous avons une équipe chirurgicale à l'hôpital régional de Difa. A fannin kiwon lafiya muna da ma'aikata masu tiyata tare da su mun yi wa mutane akalla 504 da suka ji rauni magani yayin da muka yi wa 791 aikin tiyata kuma mun biya kudaden ayyukan da ba sai ICR ta yi su ba. Kuma muna tallafa babbar asibitin Difa da magunguna da kuma kayan aiki na tiyata da karamar asibitin Boso da kuma gidajen likita na tafi da gidanka. Misali a asibitin Boso mun rike wasu ma'aikatan kiwon lafiya lafiya guda uku da suka hada da mai karbar aihuwa guda domin kawo sauki wajen warkar da marasa lafiya da kuma taimakawa mata masu juna biyu da ke zowa wajen awo da kuma duba lafiyar jarirai idan na ɗauki misalin kawo tallafi na abinci mun ba da ton dubu goma sha hudu da ɗari hudu da hamsin na abinci da suka hada da hatsi shinkafa wake dawa mai da gishiri da kuma wasu irin abinci ga iyalai dubu goma sha uku da ɗari da tasa'in da bakwai da suka bar mazauninsu cikin jihar difa da kuma 'yan gudun hijira musamman a sansanonin boso tumur da garin wanzam haka kuma mun tallafa da kudade miliyan 32 da shika 219 da 80 domin iyalai 817 masu karamin karfi a tumur abin da ya ba su damar gudanar da ayyukan garake domin samun abin biyan bukatunsu na yau da kullum a game da wanzar da dokokin kasa da kasa akan incin dan adam zuwa ga jama'an tsaro mun horar da jama'an tsaron akalla 3,500 a difa tumur gaskeru dingimi da kabalewa waɗanda ke kan aiki mun ba su horo mun waye musu kai mun sake tunatar da su dokokin kasa da kasa mun rubuta ire-iren cin zarafin da ake yi wa mutane da dukiyoyin da aka kare kamar yadda ka'idar aikin mu ta tanada ta hanyar tattaunawa sirri da muke yi da masu ɗauke da makamai mun yi kokarin sake haɗa alakar iyali don mutanen da ba san inda ƴan uwansu suke ba ta hanyar kiran waya mun kuma yi rajistar ƙananan yara da ba su tare da kowa mun yi nasarar haɗa yara arba'in da uku da iyalansu da suka haɗa da 'yan Najeriya guda uku. 43 autres avec leur famille, dont 5 au Nigeria. Da wannan muka zo ƙarshen labaran a huta lafiya.